considérant que le barreau constate depuis quelque temps des graves manquements au respect de la légalité e de liberté publique. Shugaban kungiyar lauyoyi ta Baro des Avocats du Niger kenan Batoniye Kadri Umaru lokacin da yake gabatar da sanarwar daukacin lauyoyin kasar game da tarnaƙin da suke zargin hukumar yaƙi da cin hanci Kwaldef na yi wa ayyukansu a yunkurin kare wasu jigajigan gwamnatin da soja suka kifar da ake tuhuma da rubda ciki akan dukiyar ƙasa. Kungiyar na mai tunatar da hukumomin mulkin soja matsayin samun kariya a jerin 'yancin da dokokin cikin gida da na ƙasa da ƙasa suka aka yi tanadi ga kowane mutum a matsayinsa na ɗan adam. Maitar Rahman Usman, mamba a ƙungiyar lauyoyi, ya yi mana ƙarin haske kan wannan matsala. Doka ce ta bada eh, dama lauya ya raka duk wanda ake tuhuma. Ihe muka lura a yanzu wannan hukuma tana hana lauya ya kare dukkan mutanen da ake zargi da sun yi handama. Akwai DJDSA wanda take kiran mutane tana tuhumarsu kuma ba a ba lauyoyi dama su je su raka kiliyankinsu. a dokance bai kamata ba a ce an kirayi mutum an riƙe shi tsawon kwanaki da dama ba a ba shi dama eh, ya gana da lauyan shi da 'yan gidan shi kai ko abinci ba a bari a kai musu to wannan shi ma muka ce ba daidai bane yunkurin an karar da shugabannin harkokin shari'a irin illolin da ke tattare da wannan kulli ya tura in ji lauyoyin prokirar mai shigar da kara ya rataya ga wuyan shi in akwai irin wannan kurakuran shine ake rubuta matakarda muka ja hankalin shi akan cewa ana hana lauyoyi da siraka kiliyankinsu wajen hukumar wannan to mai shigar da kara bai ce mana komi ba kuma muka nemi ma mu je da shugaban ƙasa mu kai kukanmu to wannan ma bata samu ba. Kungiyar na mai mamakin yadda hukumar ta kwaldef ke mursisi kan 'yancin ba da kariya alhali abu ne da hukumomin mulkin soja da kansu suka yi amana da shi. Shi lauya na kowa ne, na gwamnati ne, na talaka ne, na mai kuɗi ne, na ɗan adawa ne. sanin kowa ne lokacin da aka yi juyin mulki su kansu ma'ikwantan mun kare su kowa ya gani lauyoyi muka je kotun sai da yawo muka kare gwamnati muka je ta iyamuwa muka kare gwamnati kenan bai kamata ba a yau a ce a hana mu muraka mutane. Mun tuntuɓi kakakin kwaldef son Allah da mbaji domin jin martanin da hukumar za ta mayar sai dai ya shaida mana cewa suna shirin gudanar da taro kan wannan batu ba zai iya cewa ƙalaba a halin yanzu saboda haka mu jira idan komai ya kammala za mu ji daga gare su wannan kace na ce game da tsarin aikin na hukumar da gwamnatin mulkin sojan Nijar ta kafa na wakana a wani lokacin da wasu 'yan ƙasa ke zarginta da jinkiri wajen tatso kuɗaɗen da ake hasashen an wawure a shekarun baya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.